tafiyahun bi isanin barkamar saduwa a yau lahadi watan juma shekara ta 427 bayan hijira wanda ya daidai da 25 ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu sharh al-waraqat fi usul fiqh wannan kuma shine darasin mu na 28 to da kyau menene karshen abin da muka yi karshen abin da muka yi ina jin shine al-mujmal wal mubayyan ko yau kuma za mu tashi abu zahir wal mu'awwal jamil bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الظاهر والمؤول والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل الظاهر لغة الواقع ما احتمل أمرين sai ka ce mai a bayansa don me za ka ce to amrain din me ya yi mauƙehu wannan bihi kuma sai ka ce badal yawwa idan za ka ɗauke shi alal badaliya kada sai ka ce ahadahuma in kuma ka ɗauke shi alal qata'i sai ka ce ahaduhuma ko ne ya halatta cikin larabci أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل الظاهر لغة الواضح وقال بعضهم لفظه يغني عن عن تفسيره واصطلاحا عرفه بقوله ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر فقوله ما أي لفظ وقوله احتمل امرين اي معنيين او اكثر لان الظاهر قد يكون له عده قد يكون له عده احتمالات هو في احدهما اظهر وهذا يخرج النص لما تقدم وقوله احدهما اي احد الامرين وهو المعنى الذي يتبادر الى الذهن بمجرد السماع وهذا يخرج المجمل لانه لا يتبادر فيه واحد من المعنيين وقوله أظهر من الآخر للظهور أسباب تمام za mu tashi yau al-zahir wal mu'awwal duk waɗannan suna cikin lafuzza masu muhimmanci mutum ya san su a istilahin malamai na usulul fiqh kamar yadda zaka san al'am wal khas al mujmal wal mubayyin al mutlaq wal muqayyad da sauransu to kuma haka al-zahir wal mu'awwal domin dukkaninsu lafuzza ne waɗanda gane su zai baka taimako wajen fahimtar nassoshi na shari'ar musulunci an gane ku shi ne ce zahiru mahtamala amraini ahaduhuma azharu min al-akhar idan an ce az-zahir shine duk abin da ya dauki amraini al'amura biyu zai iya nuna wannan ma'anar zai iya nuna wannan ma'anar amma cikin waɗannan al'amura guda biyu ahaduhuma azharu min al-akhar daya cikin ma'anonin ya fi bayyana game da lafazin min al-akhar sama da ɗayan lafazin yanzu idan ka zo ka ce ra'aitu asadan kamar yadda zai bada misali a nan gaba ra'aitu asadan kaga lafazin asad a nan gurin yahtamilu amrayn yahtamilu al-hayawan al-muftaris sannan kuma yahtamilu ar-rajula shuja' فأما أيهما أظهر في هذا اللفظ هل الحيوان المفترس هو الأظهر في هذا اللفظ أو الرجل الشجاع الأول كذا أنا أقول اللفظ أسد أتكلم عن التركيب هذا مظاهر إدم من باش ما أنر الحيوان المفترس سيمت ظاهر في الحيوان المفترس أنغانيكو لكنه مؤول في الرجل الشجاع إنا فتاة فهمت سيني والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل الظاهر دان اكن ايه تاويلنسا بالدليل اذا ان سامو ويسمى الظاهر بالدليل اكي مسا الظاهر بالدليل ان غاني كو واتو تاي ايوا لفظن ينا يكون اظهر في احد المعنيين كو كما يكون راجحا في احد المعنيين مردوها في الاخر to sai ka zo ka samu wani dalili da ke nuna lallai ba a nufin ma'anar farkon da ita lafazin ya fi ɗauka dalilin nan ya tilasta ka ba shi ma'ana ta biyu to a wannan lokacin wannan nabiyin ya zama shine mai al-zahir saboda mai saboda dalilin da ka samu an gane ku ko wani abu makamancin haka zai bayani nan gaba cikin sharhi lafazin al lugatan alwadih ka ce kace da ka ce alwadih ɗaya ne waɗannan suka ce lafzuhu yughni an tafsiri da an ce az-zahir to faɗin lafazin kaɗai furta shi da baka ya wadatar ba sai ka fassara shi in ka tashi fassara shi kuma sai ka ɓoye shi domin zahir ɗin wani abu ne wanda yake ma'anarsa a kusa take واصلاحا عرفه بقوله محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر اي اصلاحي sai ya masa ta'rifi gashi nan to shi yanzu ya sharhin ta'rifin yace fa qawluhu ma da yace mahtamal amrayn shi wannan ma din me yake nufi ai lafz لفظ احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر da ya ce ihtimal amrayni ai ma'ana yayi au aksar zai dauki ma'ana biyu ko sama wato ba lalle bane zanto ma'ana biyu yake nuna wala ya nuna ma'ana biyu zuwa kuma sama da biyu لأن الظاهر قد يكون له عدة احتمالات دوم الظاهر يأي وباوي احتمالان كوي يكد سوبا ينادى أكثر من احتمالين فيكون له ثلاث احتمالات ثلاثة احتمالات أربعة احتمالات أربعة احتمالات أو أكثر من ذلك أنغانيكو وهذا يخرج النص wannan ta'arifin kada a ce maka az-zahiri shine mahtamala amrayni yukhrij an-nas yana fitar maka da an-nas domin an-nas la yahtamilu illa ma'anan wahidan wa qawluhu ahaduhuma ay ahadul ma'anayn وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع domin lokacin da muka ce ra'aitu asadan na ce da ku yahtamilu alhaiwan almuftaris wa yahtamilu rajul shuja na ce amma kuma wanne ya farin jaye a ma'anar game da lafazin kuka ce me alhaiwan almuftaris yace da aka ce ɗaya yafi daya ana nufin wanda yake gaggawar zuwa cikin hankalin mutum bi mujarrad sama yayin da mai saurare ya saurari kalmar da an ce asad me zai gaggawar zuwa cikin hankalinka da tunaninka alhayawan muftaris ko ar-rajul alhayawan almuftaris wa hadha yukhrij mujimal wannan ko ya fitar mana da mujmal kenan li'annahu la yatabadaru fihi wahidun min al-ma'ani dai shi al-mujmal lokacin da aka faɗe shi ma'anonin duka suke zuwa gaba ɗaya ba ɗaya take riga zuwa ba ba wanda take zuwa a farko sannan ɗaya a ƙarshe sannan a'a dukkan su kowace tana da ƙarfi a cikin lafazin dan haka ta iya ka fara tana waccan ko ka fara tana waccan ko ka fara tana waccan a cikin mujmal ina fata an fahimta to a nan gurin wa hadha yukhrij al-mujmal li'annahu la yatabadaru fihi wahid al-ma'nayn wa qawluhu azharu min al-akhar da yake azharu min al-akhar to shine yake li zuhuri asbabun abinda ke kawo lafazi ya zama zahirun fi hadha al-ma'na غير ظاهر في المعنى الآخر وإن كان اللفظ يحتملهما معا لكنه ظاهر في أحد المعنيين وغير ظاهر في المعنى الآخر منين السبب اللي كاو هكا تو أسباب ذي زي أنبتها أولا الحقيقة ويقابلها المجاز له رأيت أسدا فهو يحتمل أن يكون المراد الحيوان المبتلي وهو الظاهر لأنه موضوع له ويحتمل الرجل الشجاع وحمله عليه تأويل لا يقبل إلا بقرينة لا يقبل لا يقبل إلا بقرينة تقال إيه لك تكين أسباب نا الظهور كنا أسام لفظي دائر بين الحقيقة والمجاز فنحمله على الأصل وما هو الأصل الحقيقة أو المجاز الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع منها فإذا دار اللفظ بين أن يدل على معنى حقيقيا ومعنى آخر مجازيا فإننا نحمله على معناه الحقيقي إلا إذا كان هناك دليل مع قرينة ثم نحمله على المعنى المجازي لكن بغير دليل وبغير قرينة فإننا نحمله على معناه الحقيقي لا على المجاز على معناه الحقيقي دوما الحقيقة إتسع الأصل والمجاز فرق منها أها shi ne ke cewa kaga idan ya kasance lafazi da dauki wannan ma'anoni guda biyu kamar nan ra'aytu asadan kaga ya hatamilu an yakuna al-murad al-hayawan al-muftaris wa huwa adh-dhahir li'annahu mawdu'un lahu dan asalin lafazin dama ana amfani da shi ne dan al-hayawan al-muftaris wa ya hatamilu ar-rajul shija amma kuma yana dauka ma'anan mutum jarimi amma wa hamluhu alaihi daukar wannan lafazi bisa ga ma'anan mutum jarimi ta'awilun wannan ya zama tawili ne la yuqbalu illa bi qarina ba a karbasa sai in akwai qarina da ta tilasta ai haka amma in ba haka ba da an ce ra'aitu asadan abinda zamu dauka cewa wato ainihin me yake nufi da shi alhayawan al-muftar ina fata an fahimta kamar yadda idan ka zo ka ce ne ra'aitu aliman babban abin da za a fahimta shine mai malamin addini ba malamin tsubu ba ba kuma malamin mathematics ba duk da cewa su ma za a iya su da suna mai malami amma lafazin al'alim a larabce zai fi gaskatuwa akan wa أكم مالم الديني عالم بالشريعة لا عالم بالرياضيات ولا عالم بالحساب ولا عالم بالشعوذة طب لسورة سلمية ودنا بذائت مثل مالم إلا إذا كان هناك قرينة <laughs> كوبا كوبا نعم نبي ثانيا الاكتفاء وعدم التقدير لأن هذا هو الأصل فقوله تعالى وجاء ربك ظاهره أن الله تعالى يجيك بنفسه إيه. والدعاء أن المراد جاء أمر ربك تأويل على خلاف الظاهر سيدة جتكين كما أسباب نظهور باين الحقيقة والمجاز سيني الاكتفاء كأيتوا الكفاية الاكتفاء وعدم التقدير لأن هذا هو الأصل دومن الأصل في الكلام سيني الاكتفاء وعدم التقدير أنجانيكو آه، كينن تقدير أتكين زنشي فرع ليس هو الأصل عدم التقدير هو الأصل ina fata an fahimta idan idza al kalamu bayna an yadulla ala ma'anan bighairi taqdir wa an yadulla ala ma'nan akhar ma'a taqdir fa inna nahmiluhu ala al-ma'na bighairi taqdir qabla an nahmiluhu ala taqdir ka'idar kenan ba ma yin taqdiri sai in muna da me hujja sai in muna da dalili ba haka kawai zamu ga dawo mu kaddara ba ya kawo misalin waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه أنا أقول إن جاء ربك من جاء في إلي ماضي مونين الفتح رب فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبنين الفتح في محل جر كذا ان جاء ربك با مدة جر لا متبع الله رزي روى الله زي زو ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه ظاهره أن الله زي زو كنسه wadda'a'u annal murada mutum yanzu ya yi da'awar cewa wai abin da ake nufi da zancen shine ja'a amru rabbika yanzu anan gurin mun bukatu zuwa game ila taqdir ila taqdir hada ta'wilun ala khilaf az-zahir ya zama tawili kenan sabanin zahiri ne muka mun dora ma'ana mun dora ma'ana akan khilaf az-zahir wal aslu fil kalam hamluhu ala az-zahir ولا ala على خلاف illa bi بقرينة مع دليل illa idza hunaka dalilun yulji'una ila zalika ina fata mun fahimta kamar yadda ubangiji ta alana ce hal yanzuruna illa an yatiyahum Allahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika sai suka ce hal yanzuruna illa an yatiyahum Allahu ay al-ityan laysa min sifati Allah ta'ala ta'ala la ya'ti wa inma ya'ti amruhu hal yanzuruna illa an yatiyahum Allahu ay illa an yatiyahum amru Allah an shafe mudaf ne aka kyale mudaf ilayhi li yahulla mahallahu to kaga wannan aslan wannan ba ma ba da wannan ma'anar ta bi sai mun yi mai takadir amma ma'ana ta farko za mu ba da ita ba tare da takadir ba to kaga anan wurin dan me za mu ba da ma'ana ta biyu da za ta bukaci takadiri kuma babu da dalili aslan ma idan mun tashi neman dalili ba mu da dalilin da ke ba mu ma'anar ta biyu sai dai ya ƙara ƙarfafa mu akan ma'anar farko an gane ko hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhullin min al-ghamami wal mala'ika to anan wurin idan kai takdirin an ya tahum Allah da cewa amrul lahi ake nufi to ya zaka yi da shi kuma a karshen suratul an'am hal yanzuruna illa an ya yatihum malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbik yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u to dan gurin ya zaka kai tawili kuma dan gurin ba kai tawili ba dan yace aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbik kaga kaga nan lalle shi ne da kansa domin inda ka ce amr rabbika ake nufi to me amfanin babu ayat rabbi ina fata an fahimta to ala kulli hal dai al-aslu fil kalam shine me عدم التقدير ولا يصال إلى التقدير إلا بدليل يوجب ذلك إذن الاكتفاء wato kenan idan muka ce ja'a rabbuka ya zama zahir idan aka ce abin da ake nufi ja'a amru rabbika ya zama gairu zahir ya zama awwal kenan <laughs> ولا تأويل إلا بدليل نعم ثالثا الإطلاق وعدم التقييد كقوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة الظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان وتقدم ذلك في باب المطلق والمقيد بدنا أبو نأكو دقا أسباب الظهور الإطلاق وعدم التقيد zance zanto mutlaq ba tare da taqayyidi ba wato kinan daukan lafazi idan ya zo muqayyad idan ya zo mutlaq a ɗauke shi a mutlaq ɗinsa shi ne asali a cikin zance amma ƙaddara masa taqayyidin da babu shi to wannan ya zo mai kilafar zahir misali faɗin Allah ta'ala والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبات من قبل أن يتماسا فتحرير رقبة الظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان ظاهر أن أنا نقول مقيدة آه، آه، رقبة بايت تقييد أنت بدأ da imani wani ya zo ya ce ai sai mun kaddara kalmar mu'mina fa ta hariru raqabatin ai mu'minatin min qabli an yatamassa hal hadha zahirun aw khilafu zahir خلاف الظاهر التقييد هنا خلاف الظاهر الإطلاق هو الظاهر فأنا أقول الأصل في الكلام كما حمله على الظاهر إذا الأصل في الكلام حمله على الإطلاق ولا يصار إلى تقييد إلا بدليل يوجب ذلك إن من سامد دليل دي وجب تقييدي تسمي إن بامد دليل دي وجب تقييدي تسمي كأن لفظي مي على إطلاقه بتي فتح الرقبة أي رقبة حررها فهو أدى ما عليه من الكفارة أي رقبة حررها سواء كانت امرأة أو ذكرا سواء كانت حرة أو كانت أمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة سواء كانت كتابية أو غير ذلك الرقبة أي رقبة على وجه الإطلاق إذا ممكن تدور شيء هذا انتم مؤمنة فأنا أقول إن ممكن مي تقيدي كنا إذا أكون دليل لوجه تقيدي شيء كنا أم بابكم وتوكا قبل كما تمي تقيدي وبيجري دليل kun gane wannan ai wa taqaddama zalika fi babil mutlaq wal muqayyad shi wannan maganan fatahar rakawacin ya riga ya gabata a can a babil mutlaq wal muqayyad رابعا العموم فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص وحمل وحملها على الخصوص تأويل ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن العازب ابن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها الحديث فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة لأن الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشرع على مراده يحمل نعم. يحمل كلام الشرع يحمل في كلام الشرع على مراده ولا يصح حمله على المعنى الثاني وهو النظافة إلا بدليل ولا دليل فيكون ظاهرا في المعنى الأول na biyu na hudu kai shine al'umum fa alfazul umumi zahiratun fihi ma ihtimalin bil دلالته على الآم دلالة ظاهرة أما كتي هذا آم لكن المراد به الخصوص هذا دلالة غير ظاهرة الأصل في الأموم أن نهمله على أمومه ولا ندعي أن هذا الأموم يدل على التخصيص إلا إذا كان لنا دليل هم gane ai shine ce fa alfadul umum zahiratun fihi lafazza na umum dukkan su zahira ne a cikin umum din ma ihtimal al-khusus tare da cewa ya iya yiwa kuma ya zanto amun urida bihi al-khusus wa hamluha al-khusus ta'wil dan kawai wannan ihtimalin sai mu zo mu dauki lafazi am mu ce ai ma'anahu al-khusus ya zama tawili kenan wa min amsalati az-zahiri ma warada fi hadith al-bara ibn azib radiyallahu anhu qala daga cikin misalai na zahirin umumi ah, ah, ah, daga cikin misalai kai na zahir shine abin da zamu fahimta cikin hadisin albara ibn azib radiyallahu anhu lokacin da yace an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wudu dangane da alwala min lahumil ibli idan mutum ya ci naman raƙuma mutum zai alwala ko ba zai alwala ba fa qala sai manzo Allah ya ce tawadda'u minha ku yi alwala in kun ci naman raƙuma malaka fa inna adh-dhahira min al-hadith anna al-murada ghasl al-a'dha'i al-arba'a zahirin wannan hadisi idan muka lura da manzo Allah ce tawaddu to lalle abin da yake nufi wanke waɗannan gababai guda hudu an gane ku wato hannuwa zuwa wuyan hannu fuska sannan hannuwa zuwa gwiwar hannu sannan kafafu wannan sune ita ce alwala sai kuma sauran ababen da a yi na shakarwa ko shafa an gane ku to yace da zaran an ce alwudu hankalin mu zai tafi zuwa ga abin da ake kira alwudu shar'i alwala ta shari'a allati بني على غسل اليدين إلى الكوعين وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين ما ما يصاحب ذلك من استنشاق واستنصار والمس إلى آخر ذلك هذا هو الوضوء الشرعي إنما ذلك الله يتوضأ منها يعني من لهم الإبل مو أنا كل واحد منكم أكل لحم الإبل فلا بد أن يتوضأ kun gane shine ce fa inna zahira min alhadisi anna almurada ghaslu al-a'dha'i al-arba'a li'anna al-wudu'a haqiqatun shar'iyya da ita alwala haqiqa ce a shari'ance yuhmalu fi kalami shar'i ala muradihi a zancen shari'a to za a ɗauki ma'anar da shari'a take nufi ma'ana shari'a ba ma'ana ta lugha ba wala yasihu hamluhu ala al-ma'ana ath-thani bayan za mu ɗauki alwudu a nan mu bashi ma'ana biyu ita ce ma'ana ta lugha wa huwa dan alwudu a cikin a cikin lugar larabci ana nufin an-nazafa kun gane ai annabafa kaga wanke hannu a nan gurin ya shiga ciki dai idan an ce tawadda umil lahum ibli idan mun ce nazafa ake nufi to kaga ba alwala ake nufi ba ana nufin in ka ci nama raƙumi ka wanke hannunka ka kurkure bakin ka shikenan ba alwala ta shari'a ba amma wannan ma'anar duk da cewa lafazi yana daukan ta lakin ha hadal ma'ana laysa zahiran fil lafzi wa innama kun gane wa huwa nazafa ولا سوى النظافة إلا بدليل ولا دليل فيكون ظاهرا في المعنى الأول أن أنقل الوضوء ظاهر في الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي نفع دمكم فهمت to wannan shi ne kaga wannan misali ne mai kyau kwarai da gaske أن يصرف اللفظ عن ظاهره بالدليل وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره يصرفه عن ظاهره ويكون الدليل أقوى من الظاهر وإلا فيجب العمل بالظاهر yace ويؤول الظاهر بالدليل لكن bid أن يصرف اللفظ عن ظاهره بالدليل ga lafazi yana nuna ma'anarsa ta zahiri ga ma'ana wadda take daukan tawili amma kawai sai mu kautar da shi daga ma'anarsa ta zahiri mu bashi ma'ana ta tawili idan muna da me dalili wa hadha yufidu anna hukm zahiri annahu la yu'dalu anhu wannan zantan yana bada fa'idar cewa ashe shi asalin zahiri ba a kautar da shi daga ma'anarsa an gane ko illa bi dalil dole sai da dalili wannan dalilin sahih dalili sahihi yasrifuhu an zahirihi wanda zai kautar da lafazi daga zahirin ma'anarsa zuwa ga ma'ana ta biyu wa yakunu dalilu aqwa min az-zahir to anan gurin dalilin da aka fi hujja da shi ya fi zahir karfi dan haka sai ya mayar da zahiri ya zama awwal wa illa fa yajibu al-amalu bil-zahir in ko babu dalili to dole ai aiki da me ci gaba al-ma'na على المعنى la yahtaju ila dalil li'anna hadha huwa al-asl ولأن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح من هذه الأمة ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد وأدل على الانقياد فإذا صرف صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولا ممتاز وحمل اللفظ على المعنى الظاهر دور اللفظ كما أنفت ظاهري لا يحتاج إلى دليل وأنا باي بقاتا دليلي يزيد الناس نفسي الاسد يدل على الحيوان المفترس سيقول ما دليلك؟ <laughs> ما رايت اسدا فالمراد بالاسد في كلامي هذا هو الحيوان المفترس هل يحتاج هذا الى دليل؟ اما اذا نسي رايت اسدا نتي المراد بالاسد هنا الرجل الشجاع سيقول فين الدليل؟ اين الدليل هنا؟ دول داز سيكاكا وتكرنا رايت اسدا يرمي هنا فتام رايت اسدا يشارك في المعركه to wannan kowa san me nake nufi da asad anan gulan ar-rajul shija bi dalalati qawli yarmi li'anna al-hayawan al-muftaris la yarmi an gane ko kuma yushariku fil ma'raka al-hayawan al-muftaris la yushariku fil ma'raka wa innama ar-rajul shija huwa alladhi yushariku eh, ra'aytu asadan yarmi kaga karina ce bubun ma'ana dai baka daukar lafazi daga zahirinsa zuwa ga ma'ana ta bi sai da ne sai da dalili amma lokacin da ka dauke shi a ma'anarsa ta zahiri wannan baya bukatar me baya bukatar dalili li anna hadha huwa al-asl don wannan shine asali wa li anna al-amala bil-zahiri tariqatu as-salaf as-salih min hadhihi al-umma yin aiki da zahirin lafazi da lafazi ya zo nuna ma'ana guda biyu daya ya fi karfi a ciki daya ba da karfi to aikin salaf shine su dauke shi a wannan ma'anar mai karfi ba sa zuwa ma'ana ta biyu ina fata an fahimta ba sa zuwa ma'ana ta biyu sai in suna da kwakwaran dalili ولأنه أهوط wa abra'u lidhamma hakan shi yafi fitar da mutum daga fada cikin laifi kuma shi yafi warakar da shi ya warkar da zimma sai zanto ba bashi a kansa wa aqwa fi ta'abbud kuma shi yafi karfi wajen nuna ibada wa adallu alal inqiyad kuma shi yafi karfi wajen nuna jayuwa da bin umarnin Allah fa idza surifa al-lafzu an zahirihi bi dalilin idan lafazi an kawatar da shi daga zahirinsa saboda wani dalili fara mu'awwalan to wannan lafazi ya zama mai mu'awwal ina fata an fahimta ina san duk dai malunan sun fito fili to yanzu zai mana bayanin tawili me tawili ko me al-mu'awwal tunda ya gama magana akan al zahir yanzu zai shiga magana akan me al-mu'awwal na'am ci gaba ko lokaci yayi lokaci yayi ko hmm kafin su tunda suna zuwa makaranta suna ganin lokaci yayi karasa Allah zamu iya karasa ko tunda ina ganin kadan ne dan can gudun darasi ne sabo والمؤول لغة لغة مأخوذ من الأول مصدر آل يقول أولا إذا رجع تقول آل الأمر إلى فلان أي رجع إليه واصطلاحا حمل اللفظ على المعنى المرجوح أي نعم. فرق اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى إلى معنى مرجوح غير مراء غير متبادل للذهن ومثاله قوله تعالى فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين أحدهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي وهو الإمساك عن المفطرات والثاني وهو المرجو بمعنى الإمساك عن الكلام وهذا هو المراد من الآية بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا وهذا هو التعويل في الاصطلاح الأصوليين وهو لا يكون صحيحا وقبولا إلا بثلاثة شروط جميل والمؤول إذا أنت مؤول أتك اللغة أنت لوسن لك الأول al'aulu kuma masdar ne na ala ya ulu aulan ma'anarsa kuma raja a yarji'u ruju'an kakan ce ala al'amru ila fulan ai raja ilaihi ai al'amarin ya koma ga wani ma'ana ala al'amru ilaihi wasilahan idan an ce al-ta'wil ko al-mu'awwal a cikin istilahi hamlul lafzi an al-ma'ana al-marjuh daukan lafazi a tsora akan ma'anarsa wanda ba mai rinjaye ba kun ga ya zama khilafu zahir domin zahir hamluhu ala al mana ar-rajih wal mu'awwal hamluhu ala ma'na al marju ay sarf al-lafzi an zahirihi al-mutabadir minhu an zahirihi al-mutabadir minhu ila ma'na marjuh ghayr mutabadir lil dhihn kawtar da lafzi daga zahirin sa wanda ake hanzarin fahimta zuwa ga abinda ba zahiri ba wanda ma'ana ce marar rinjaye dauki misalin fadin Allah ta'ala faquli inni nazartul rahman فإما ترين من البشر أهدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما لفظ الصوم أتكلم وانا آية إذا كما أنا بدا بيو أحدهما وهو الظاهر إذا إيه لك تكلم أنا الودع إتك ظاهري بمعنى الصوم الشرعي أزم شريعة بقى أزم غبا وهو الإمساك عن المفترات يكو أزم يا شريعة تشيني من الإمساك عن المفترات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والثاني معنى تبيو وهو المرجوه بمعنى الإمساك عن الكلام بين ذنتي وهذا هو المراد من الآية شيكو آية تكي فلن أكلم اليوم إنسية وأن يكون الدليل بدليل, بدليل قوله فلن أكلم اليوم إنسية دومن دا تاتي إني نظرت للرحمن صوما كوي تيشرو تولل لي مزامة أكيونا صوم دن أذمي نيني قداتك أذمي نأشرحي amma inda tace nazartar rahman sawm falan ukallima al-yawma insiya fa hadha dalilun ala anna ma'anahu as-sawm al-lughawi wa huwa al-imsak mujarrad al-imsak amsakta an al-kalam naqulu sama an al-kalam amsakta an al-jari wal mashi naqulu sama an al-jari wa sama an al-mashi amsakta an al-jud naqulu sama an al-jud ma'ana yake ba da kyauta kenan sama an kaza ma'ana amsaka an kaza al-ma'ana al-lughawi kenan wa hadha huwa ta'wil istilah al-usuliyyin wannan shine ake kira tawili a istilahin malaman usulul fiqh kun gane ka dauki lafazi daga ma'anarsa wadda za ta zuwa hankali idan an faɗa ka bada ma'ana ta mai ta biyu to wannan shine ake kira at-ta'wil a cikin istilahin usulul fiqh wa huwa la yakunu sahihan maqbulan illa bi tawili baya zama karbabbe sahihi sai da sharuɗa guda uku to kun ga anan gurin za ku gane za ku je su dama yan bid'a suna idan ahlus sunna sun zargi yan bid'a da yin tawili su ma sai salama sai ai kuma kun yi tawili a wuri kaza to amma sun manta da cewa su tawilin da ahlus sunna ke zargin yan bid'a akai tawili ne wanda bai cika wannan sharuɗan ba shi kuma tawilin da ahlus sunna suke wanda yan bid'a ke nema su zarge su akai tawili ne wanda ya cika wannan sharuɗan ina fata an fahimta kaga anan gurin <laughs> akwai bambanci tsakanin mafhumut ta'wil din allazi yuzammu ala mubtadia والتأويل الذي يضم أهل البدعة على أهل السنة إذا مارسوه وزاولوه akwai bambanci kwarai da gaske da haka kiyaye waɗannan sharuɗan yana da muhimmanci dan shi zai baka dama ka tawili mai kyau da mara kyau ko da kuna jayayya kai da wani kan wani abu na addini kasan san wani irin tawili kai zakayi ko ka san shi in yayi wani iri yayi karbabbe ko wanda ba karbabbe ba don ka nuna masa bangarorin kasawa a cikin zancensa bismillah an yakuna lafzu qabilan lit-ta'wil بأن يكون المعنى المرجوه مما يحتمله اللفظ فصرف العام مثلا عن عمومه أن يكون في بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح لأن العام يحتمل الخصوص فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة نص ظاهر في تحريم جلد الميتة جلد الموت جلد جلد الميتة لكن صرف هذا العموم عن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوه أصلا فهو تأويل فاسد مردود نعم. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإن ظاهره أن الله تعالى على على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل وهذا هو المراد وصرفه إلى معنى الاستيلاء والملك باطل لأنه لا يعرف في اللغة الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك نعم. wannan sharadi na farko da ya kamata kenan an yakuna lafzu qabila litta'wil shi lafazin da aka yi wa tawili ya zanto dama yana iya karbar tawili idan na zo na yi wa lafazi tawili yana iya karɓar tawili kaga tawili na akwai yiwuwar ya zo me karɓaɓɓe amma lafazin da baya karɓar tawili so in zo masa tawili to dama tun al'asul dama wannan ya zama tawilin fasid batil bi an yakuna al-ma'na al-marjuh mimma yahtamiluhu al-lafz sai yadda ita ma'anar waccan wadda ba ita ce mai karfi ba a cikin lafazin دام لفظاً هنا يدعوكتا كن ذلك فصرف العام مثلاً عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح ينزل لنك ذلك لفظ عام أمد لنك كاليه دلالته على الأموم دلالة ظاهرة لكن دلالته على بعض أفراده دلالة تأويل كذا ما أشي لفظ من حيث هو يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى فإذا حملته على المعنى الأول فهو ظاهر فإذا حملته على المعنى الثاني هو مؤول الآن المطلوب منك أن تأتي بالدليل أما دام اللفظ يحتمل هذين المعنيين فحملته على المعنى الثاني وإن كان الأصل أن تحمله على المعنى الأول فحملك له على المعنى الثاني يحتاج منك إلى دليل domin يدل على كل فرد من أفراد الأموم umum wanda shine khusus سيدي مني يدعو dai wani ya da'awar wannan khas din amma inda zai ce ban da shi ana nufin kaza to ya zama dama umum din kenan kun gane ai fa qawluhu ta'ala hurrimat alaykumul maita nassun zahirun fi tahrimi jildil maita da Allah ya hurrimat alaykumul maita wannan ya nuna har me har fatar don wani ba zai zo bai ce naman kawai aka ce kar mu ci amma fatar zamu yi amfani da ita domin lafazin almaita dilalatuhu dilala dilalatu umum ya shafi jami'u ma ya ta'allaqu bil maita lahamuha dilduha kullu shay'in yata'allaqu biha dan Allah ya ce hurrimat alaikum almayta kaga ya zama umum kenan to sai ce lakin sarafa hadha a umum an zahirihi qawluhu ta sallallahu alaihi wasallam halla asattum ihabaha fantafa'tum bihi amma abin da ya kawatar da wannan umumi daga zahirin sa shine fadin manzon Allah da ya ce halla asattum ihabaha fantafa'tum bihi dangane da maita din gawar dabba ta mutu sahabbai na ja za su jefar da ita sai ce ah to ku ɗauki fatar ta mana idan yaso in kuka je mai sai ku yi amfani da ita a ce dabbar da ya halatta cinta idan ta mutu ya halatta a feɗe a yi amfani da fatar idan an je mai ta don manzo Allah ce idza dubiga al-ihabu fa huwa zahir idan faqad tahura idan an riga an je mai fata ta abin da ya halatta ci to ta zama mai ta zama tsarkakkiya kenan za a iya amfani da ita a sha nan gudun hurrimat alaikum almaitatu fa hadha am lakinnana nastati an naqul dalalatuhu dilala khassa sai mu ce ba a nufin komai da komai na cikin maita din wanda shine umum din kuma shine zahir ana nufin hurrimat alaina aklul maita amma غير محرم علينا أن ننتفع بإهابها dubiga. ina jin kun بيت wannan فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح إن كو دام اللفظ لا يحتمل ذلك المعنى المرجوح أصلا fa huwa ta'wilun fasid mardud tawilan da kai ya zama fasid ya zama mardud ka qawlihi ar-rahmanu ala al-arshi istawa mutum ya zo ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa fa inna zahirahu anna Allah ta'ala ala ala wannan ke zanawa daukakar Allah akan al-arshi irin daukakar da ta dace da shi wanda shi ya san kaifiyarta wa hadha huwa al-murad wannan ko shi ake nufi wa sarfuhu ila ma'na al-istila wani yazo ya ce ai abin da ake nufi da istawa ai istaula wal mulk ko yace wani abin da ake nufi istawa ay malakal arsha batil wannan ma'anar ta biyu batil ce saboda me li'annahu la yu'rafu fil ba wani wanda ya sani a lugance cewa al istiwa bi ma'anar al istila aw al mulk al istila la ya'ti bi ma'anar al istiwa la ya'ti bi ma'ana al wa la bi ma'ana larabci haka yake ba wanda zai iya bashi ma'anar da ba wacan ba gane ko ina ga ko mun yi kokarin mu kare ba zai karu ba na ga tara din ta riga ta matso ko a mun sai mu tsaya a nan gurin kenan ballantana akwai amsula da dama da ya kamata mu kawo na ga amsulan da ya kawo anan duk suna da kyau amma ba shi hana kuma mu kawo waɗansu musamman ku ga bambanci tsakanin ta'awil na ahlus sunna wal jama'a da kuma ta'awili na al-mubtadi'a in Allah ya sa na samu lokaci dan bai mantar da ni ba ila mu samu waɗansu littattafai da zamu fito da su mu karanta mu gani mu banci tsakanin tawilin ahlus sunna da tawilin yan bid'a dan ka san ahlus sunna tawilin suka karbe ne yan bid'a ko ba ka karbe bane ba amma duka shi ya samu sunan ne tawili Allah samu dace mu dakata a nan gurin insha Allah da sati ne zuwa insha Allah ba ta matsala za mu samu damar yin karatu haka bai biyo masa ma inda ba dan sa'a bai saka taso ba da tsarin da na fito da shi yanzu shine idan na tara tafiyoyin sai in tsaya in yi su cikin sati daya ko kwana goma ko sati biyu to kuma daga nan ba zan ƙara wata tafiya ta kwana ba sai kuma bayan wata biyu haka wannan sai ya rage yawan fashi din nan Allah ya taimaka mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an kunta ai اجعل الاسماء الاتيه المضافه الى اسماء تناسبها في to da كذا aka ce jumu'un فحس الطبيب hannu ko hanci ake sa wani abin da giya a shi wannan al'adu ce nan mai wannan wannan abu mai tsawo wanda take shan ruwa da shi baki kenan hanci hurtun hanci giya amma kuma tana da wata ma'anar wani lokaci idan ana larabci idan an ce hurtun jami'in ta shine al san an ci alkhurtum khurtum tana nufin abar ina ba an gane shafi'at ah ba ku gane ne kurtum din ba na fada ce yayi idan kike kurtum ban da nufin hancin jiya a lokaci guda kuma ta nufin abar ya ce an gane abar ai ko malai lisa malima malima wasu dai yana tsammanin ba su gari ya ake da abar din nan ba ko mana ila mai kenan yau abar ai ah. eh, kalmar ce dai wato kaman haɗi ne na kamani guda biyu wasu mai da yasinu kaga sai Allah yake sanasinuhu alal khutum in kace da mutum sanasin ko larabci kake kace alal khutum za mu kaskantar da shi kenan yin ka da amma inda zaka ware sifa in ka zo kawai suka ce al khutum ko ta laban hancin jiwa ta kuma mutum din nabi da aka ce shine ne al khandari ko kuma awar as-sahaba an gane da Allah shafi'an jam'a musanna ne ne na shafi wanda yake nufin sahil gefe ko janahan musanna ne na aljanah um, fuka-fuki na ban musanna ne na ne nabun rati fika kenan ko kitaban zira'an kalaman akraban kaman a jikin agogo za a hannun agogo guda biyu ba ina nufin abin cikin agogo kar yawa yau to ce akarabal an kuma za ka ce akraban na kunama wannan dama shine ne din kalmar a asali kenan muhandisun daga handasa ne muhandis shine ake ce shi da injiniya kenan ko rannan a karatun muka ce za mu iya bambanta tsakanin injiniya da mechanic ban sani ba ko malam iliyar rahimahullah bai manta kalmar nan da ake ce mechanic ba na'am gold to mana ake ya za ka ce da gareji din kuma inda za a ce kamar an kai gyaran mota babur ko abin da kamar haka mar abgo ya za mu ce ya gyara malam umar yanzu jizikin kai da kyau al-muhaddis shine um, injiniya ko al-muhandisun injiniya da yawa muhajirun daga hajar hajiru muhajir eh, hijira ci muhajirun masu hijira muhazzabun masu ladabi mujtahidun najihun garifun da kuma a ƙarshe khadimun an fahimta da Allah to sai wata kalmomin amma daga nan za mu tsallake mu tafi wani darasi kan wani ko kuma mu dan tsaya mu a yi abinda da suka ce din dan mu cika musu alƙawarin su masu littafin masu littafin sun yi ma a cika musu na alƙawari da ba mu cika ba sun dora mana wani nauyi da mu sauke ba an kun ga kamata mu sauke su nauyin da suka dora mana mu sauke idan kuma mu share tunda ba sa kusa da mu kawai mu share ya kuke gani a mu share su kawai tunda ina haɗin Kano da Masar marubuta littafin suna Masar yanzu ma tuntun sun riga sun daɗe da rasuwa dan haka ba su mun sauke nan nauyin ba wani lokacin ma sauke shi okay كون من الاسماء الاتيه مضافا ومضافا اليه ثم ضعهما في جمل تامه al-asadu الاسد تبي كما يا غوجي منين على اليوم menene al-gusni okay al-asadu al-gusni al-asadu zaki al-gusni shi khayyatun jam'i ne khayyat madinki kukan kenan ko garrada garrada tahir tagridan in ka ga dama a wajen mazurin zaka iya kara mishi ta kace da tahir an al kogi inan kalmar wannan inan din wani lokaci kan zama anan bayan kuma inan ya zama da wannan kalmar ko ko mun ga wani kuma ta inan da ta mata anan ba maki idan mun canza mutum sirri mun ce anan ta kama da rudu ma'ana ta canza Allah ta miki malam ya wali za mu ce ma'anar inan ne kenan inda zamu yi kisra din inan to ana niyan kenan ko to ana sun ko ina ko to amma bari mu ga idan sauran duk abokan musulunci sun yarda da maganar ka sai mu ce mata bakun alai kawai sai mu karbi wannan abu malam abdullahi kana iran ko kana anan in rage ma a wannan ne ke kenan ranke bi amma dai kai ka zo da sabon maza ba yanzu ma maka tare da kai malam ya wada din kenan to da ka dan saboda ga mana wahala kawai sai anan da ina ne kira amma bari mu gani amza kalmar ka anan ko ina za mu ce ragama na'am to kawai ka tanka tun daga malam ya wale ya baka mazhabar da kamata ka karba malam Musa ya dan ya salam to kai kuma wannan ga alama maza ba kai kaɗai ne a cikin ta okay abdulrazak ya za ka yi da wannan oh to anan din kuma good ahmad ma anan to ma bello أو الشيخ متحير الشيخ والله أنا متحير لأنك إذا قلت علان معناه الصحاب أو ما تنزل أو كل ما تفته بعد نزلك إلى الصباح in ka daga kanka sama kaga gaji mare shi ake kira ne shine al'anan kenan an gane to in kuma kana so mu dawo da ma'anar kalmar ya wala mace ragama shi ne shine al ainan din ya wala yanzu ma ta gaba da anan din ko inan to thank okay ragama in kuma ka ce anan din shine ne gajimare kenan al al'aynu ido al'yabu jam'i ne na naf da muka faɗa ɗan al-hujra daiki al-kitab al-usfur al-faras insan insan ita ce ta kamata mu ce kowane abu anan bayan insan mutum kuma ta nufin mai umar ko bakin ido kenan ko wani ma yakan ce ya tsara sara'ana zillubbi ya tsara sara'ana zillubbi hatta la ka lahu wa hunna ad'afu khalqin lahi insana to shi mawakin anan da ya bada insan baya nafa insan dan adam ba kawai insan na bakin idan dan adam alfarat insan qimmatin qululwa shajara babun ma'un aljabalu almaladisu da kuma gilafun ma'un in ka bar shi aka kai mafata ka ce ma'a ta tashi daga ma'anar ruwa ta zama ne umar na? ban ji ba? in an ka ce ma'al kif kaga magen ya yi kuka kenan ba ruwa ba kenan a lokacin gilaf marfi gilafar kitab marfi don in shi mun faɗa da Allah a gaface mu yadda za a yanzu shi ne duk wannan dogon larabcin a tsallake shi a tafi wani abu da ake kira al-asma'ul khamsa